Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Mayakan 'yan ta'adda sun kashe mutane biyu tare da yin garkuwa da ƙananan yara ashirin a jihar Barnan Najeriya, inda 'yan ta'adda suka shafa sama da shekaru goma suna tayar da ƙayar baya, kamar yadda wani shugaban al'umma da mazauna yankin suka bayyana a jiya Juma'a. hare-haren na ranar alhamis a ƙauyen piemi da ke kusa da garin chibok inda shekaru takwas suka gabata mayakan boko haram suka sace 'yan mata 'yan makaranta sama da ɗari biyu a wani harin da ya janyo cece kuce a duniya a yammacin ranar alhamis ne mayakan ƙungiyar is da ke yammacin afirka iswab suka kai farmaki garin fiyemi inda suka kashe maza biyu tare da kwaci 'yan mata goma sha uku da maza bakwai kamar yadda mazauna yankin da shugaban al'ummar yankin suka bayyana. 'Yan ta'addan ISWAP sanye da kakin sojoji sun fara harbe-harbe tare da farfasa shaguna a ƙauyen tare da ƙone gidaje. Kwamitin bada shawara na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO jiya Juma'a ya ba da shawarar tsawaita amfani da karamar rigakafin coronavirus ta Pfizer ga yara masu shekaru biyar zuwa sha ɗaya. Shawarar ta biyo bayan taron da ƙungiyar ƙwararrun masu ba da shawara ta WHO SAGE ta gudanar a wannan makon kan allurar rigakafi don tantance maganin na kamfanin. A baya, hukumar WHO ta ba da shawarar rigakafin don amfani ga mutane masu shekaru goma sha biyu da haihuwa ko sama da haka. Yayin wani taron ƙara juna sani a jiya Juma'a, shugaban SAGE Alessandro Cravioto ya faɗa manema labarai cewa kwamitin ya ce ya kamata rukunin masu shekaru biyar zuwa sha ɗaya ya kasance mafi ƙarancin fifiko ga rigakafin. sai dai ga yaran da ke da matsalar rashin lafiya su kasance cikin rukunin masu fifiko. Shawarar da aka bada ga ƙananan yara ita ce, a ba su ma'aunin microgram goma maimakon talatin. Labaran duniya da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ta faɗi jiya Juma'a za ta dakatar da jirage 44 da za su tashi daga ƙasar Amurka zuwa China. daga wasu jiragen ƙasar ta China guda hudu a matsayin martani ga matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka ya dakatar da wasu jiragen Amurka kan damuwa ta coronavirus. Dakatarwa za ta fara aiki ne daga ranar talatin ga wannan wata na Janairu, tare da dakatar da tashin jirgin Sherman na China daga Los Angeles. Kuma zai kasance har zuwa ranar 29 ga watan Maris, in ji ma'aikatar sufuri. Shawarar da aka yanke za ta dakatar da tashin jiragen kamfanin shaman da air china da china southern airlines da kuma china eastern airlines tun daga ranar 31 ga watan disamba hukumomin ƙasar china sun dakatar da zirga-zirgar jiragen sama guda ashirin na united airlines da na american airlines guda goma da kuma na delta airlines guda goma sha hudu bayan da aka sami wasu fasinjoji da gwaji ya nuna suna ɗauke da cutar coronavirus. daga ƙarshe a ɗaya ɓangaren kuma wani farfesa a jami'ar arkansas ya amsa laifin da ya yi a jiya juma'a na yi wa hukumar fbi karya game da haƙƙin mallakar wata ƙirƙira a china simon sotong ang ya amsa laifinsa a wata kotun tarayya da ke garin fayetteville a jihar arkansas zuwa tuhume-tuhume guda hamsin da takwas na gwamnatin tarayya masu gabatar da ƙara sun ce an shigar da wasu takardu ashirin da hudu masu ɗauke da sunan ang na gwamnatin beijing amma ya ƙi faɗa sannan ya musanta lokacin da hukumar bincike ta FBI ta yi masa tambayoyi. Jami'ar na buƙatar bayyana duk wasu takardun haƙƙin mallaka waɗanda ya kamata a ce jami'a ce ta mallaka. Yarjejeniyar ƙarar ta buƙaci ɗaurin shekaru ɗaya a gidan yari, amma ana iya yanke hukuncin har zuwa ɗaurin shekaru biyar a gidan yarin. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu ɗora ne dangane da tattunawar da muke yi da babban kwamandan rundunar ƙawancen tafkin Chadi, Major General Abdul Khalifa Ibrahim, wanda muka faro tattaunawa da shi a makon da ya gabata. To madalla. da yake suna ta mika wuya din nan wani rahoto da muke samu shine wasu daga cikinsu da suke cikin dazuzzuka su ma suna son su mika wuya amma kuma ana hure musu kunnen cewar idan suka mika wuya suka zo wurin ku sojoji za ku kashe su yanzu makaddara suna jin mu mana wannan tattaunawa da kai general me zaka ce musu eh to eh, duk wanda ya gaya musu wannan abun eh, wallahi ƙarya yake domin me yadda na gaya maka yanzu sun kai fiye da dubu ashirin da su mayakan da iyalansu da yaransu wanda suka mika wuya kuma ba mutum ɗaya wanda aka kashe in ma akwai binciken da za a yi to za a kira wasu a ciki ana musu wasu tambayoyi amma ba wanda aka kashe so su fito sun san yadda za su fito su fito su ajiye wannan makaman ko su kawo mana wannan makaman ba abin da zai faru da su ya mutane za su je su zauna a cikin daji ba abinci ba komai su ce wai suna suna addini wani addini suna yaudaran ku dai kawai kaman ranka da waɗanda kuke suke kawo kansu suke mika wuya na san abin kaman biyu ne kuma kuna kama wasu a filin daga wasu kuma suna mika wuya da kansu na san kuma kuna abin da ake cewa bincike kuna binciken su dangane da halin da suke kasancewa cikin daji da sauransu hmm. kamar me suke gaya muku ne Eto, eh kasan sha'anin rayuwa a cikin dajin yana da wuya, su ma sun tabbatar da haka. Kuma eh, yawancin dai bayanan kasan har yanzu ana nan ana interviewing ɗinsu so ba mu riga mun gama ba. Amma dai abubuwan da muke sani akwai wuya a cikin dajin sosai, kuma yara in sun kama yara ko 'yan shekara goma ne ko shekara tara sai su fara koya musu. harbi su fara cewa za su zama sojoji da sauransu haka to yawancin dai abin da suke yi kenan kuma eh, gaskiya suna gaya mana wasu abubuwan da suke yi wanda za su taimake mu kuma abin na taimakon mu idan muka duba yadda wannan tafiya kawo yanzu ya kasance um, duk abin da ake samun nasara suna cewa lalle kuwa akwai kishiyansu wato matsaloli. Mm. A baya masu sharhi akan shanun tsaro sun sha bayanin duk da cewar da babu tabbaci a cikinsa cewar dakaru suna fuskantar matsanancin karancin kayan aiki sannan kuma kasancewar wannan yakin sabo ne ba irin yaki ne da kullum da aka samu da ake cewa conventional war yaki ne na sari kanoke hmm. kamar shi ma lokacin ana cewa kan zama kalubale ga sojoji na kasashen nan namu hmm. amma ya zuwa yanzu da ke yakin ya ɗauki shekaru ana yi ban sani ba ko kuma kun tunkaru daga cikin waɗannan kalubalen. eh to gaskiya kullum mu ma muna duba yadda muke aiki wato operations mu mu ga yadda za mu sarrafa su mu yi su daidai yadda ya kamata kuma kamar yadda ka sani gaskiya gwamnati na ba mu goyon baya. Mm. gaskiya suna kokarin su mun samu kayan aiki da suke shigowa kuma mun san cewa wasu ma suna nan zuwa so da abin da muke da shi gaskiya za mu tunkari wayannan mutanen kuma kwana biyun nan ai muna samun nasarori kwanan baya da suka je gajiram ai sun san abin da ya faru kusan dukkansu da suka je ba su koma kuma abin da muke fata kenan mm. kwanan nan ma sun je can wajajen sabon gari ko kusa da madagali su ma sun kwashi kashi a wurin so abin da muke so kenan mun san cewa ba za mu iya cin yaƙi ba mun zauna muna jira dole mu fita we must go out for attack kuma abin da muke shiri kenan kuma za mu yi allah yadda eh. idan muka duba wato kaman yadda ake samun rarrabuwa tsakanin su kungiyoyin nan ban sani ba wasu daga cikin masu lura da sha'anin tsaro suna cewar kamar waɗannan yaran ba wai a waɗannan yankunan suke samun kayayyakin faɗansu ba suna samun tallafi daga wajen wannan nahiya na tafkin chadi a irin yadda kuke ganin al'amuran nan za a iya cewa haka ne eh to mu ma muna jin wannan ah, muna samun wannan bayanan cewa kaman ah, 'yan ta'adda wanda suke kasan mali da sauransu haka wuraren Eh, bangaren gefen chad da sauransu suna kawo musu eh, tallafi to um, sojojin sama namu suna kokari sosai yan dai mun samu wuraren nan suna zuwa su kai hari kuma mu ma kanmu eh, sojojin ƙasa suna zuwa wasu abubuwan dai gaskiya ba zan iya gaya maka a nan ba amma dai muna nan shirye mu ga cewa an tsayar da wayannan abubuwan ma suna faruwa kaman mai mu zai so ya cewa in muna labaru kullum wani lokacin ko kuma ku sojoji in kuka bada da takardan sanarwa na ba labarai ga manema labaru wani lokacin akan yi amfani da kalmar 'yan ta'addan boko haram ko kuma 'yan iswap ranka da abu biyun nan abu ɗaya ne ko kuma abubuwa wato ƙungiyoyi ne daban-daban gaskiya tsakanin eh, iswap wato islamic state west african province da kuma boko haram ko jama'atun ahli sunna dukkansu ɗaya ne eh, mun san cewa sun samu matsala tsakaninsu suna kashe juna amma dukansu 'yan ta'adda ne dukansu 'yan yaudara ne dukansu 'yan kashe mutane ne kawai haka ba wani addini suke yi ba so dukansu abin nan ne kuma ah, mun ji cewa kwanan nan suna so su naɗa sabon eh, shugaba kowaye ma ya zo za mu kai mishi farmaki da ikon Allah kuma za mu sami. shi. Eh. To yanzu lankaɗi yanzu a kalma ɗaya a iya cewar sojojin nan namu na kasashen tafkin Chadi wato abin da batu ke cewa equal to the task suna kana ga suna don wasu na cewar yadda yakin nan ke tafiya shekara goma sha ɗaya yanzu wasu na wato ya madidin cewar kamar 'yan ta'addan boko haram sun fi ƙarfin sojoji general me za ka ci akan wannan gaskiya malam hassan duk wanda ya faɗi haka bai san abin da yake yi ba eh, zan gaya maka haka muna nan sojojin yankin eh, tafkin caji yadda na gaya ma na zagaya duka ƙasashen banda niger inda ban je capital ba amma na je na ga sojojin mun yi magana da kwamandojin mun san aikin da ke gaban mu. kuma kwanan nan abubuwan da ke faruwa gaskiya suna faranta mun rai sosai mun samu kayan aiki mun duba yadda muke abin nan din mun san eh, yakin boko haram su je su sa bom a ƙasa su kwanta su yi sari kanoki Shi ne abin ai ba wani abin nan ba su je su sa kayan soja su yi kamar su sojoji ne su fito to abin da muke gaya mu sojojinmu kenan duk inda suke ba bacci su fita su je su samu wayannan mutanen kar su zauna me boko haram suke da shi slippers suna tafiya da slippers yunwa su ci mangoro don ku kuma sojoji da muke lura da ku su abin nan so yanzu abin da muke kenan reorientation kuma mm. abin ya fara shiga ah. shi eh, babban eh, hafsa na nan najeriya janar rabo na same shi mun yi mitin kuma taimakon da yake za a bayar yana nan zuwa ah. dukansu su ah. manyan sojojin na wasu kasashen su ma duka na je na gansu duk sun ba mu goyon baya. Ina eh. na fahimce ka wato kaman maganganun da ake cewa ba ku da kayan aiki ba duk zancen maza ne kenan wannan eh gaskiya abubuwa sun canja sosai alhamdulillah abubuwa sun canja yadda na faɗa mun kalli yadda muke yakin ya kamata a canja tactics an kawo technology a ciki kuma gaskiya gaskiya abin zan gaya mutane insha Allah wannan shekarar da za mu shiga za su ga canji sosai eh. a jawabin da kai na karban wannan runduna zan iya tunawa ka ce duk waɗanda suka gabace ka a wannan runduna sun taka rawan gani kwarai kuma ka yaba musu amma kuma ka kara da cewar haka din ba yana nufin za ku zauna ku shanta ke bane hmm. me kake nufi ranka dare eh to <clears throat> ka san kaman yanda na faɗa gaskiya su senior officers din da suke aiki a gaba na tun daga general eh, tukurisu buratai wanda yake ambassador yanzu a republic of benin har zuwa shi janar lade wanda shi ya bani aiki sun yi su to amma ni ma da na je dole in ci gaba daga inda suka tsaya domin 'yan boko haram kasan mutane ne wanda eh, magana ƙida ya shige su sai yanda bayan da za a yi za ka ga sun zo su fito daga nan su fito daga can so dole mu ma sojojinmu su tashi tsaye ba wai za su zauna a wuri ɗaya ba dan boko haram kullum na tafiya da daddare ya shiga mota ya kashe wuta yana abin nan kai ma za ka iya yi kuma na tuna ina eh, general officer commanding wato babban officer a a runduna ta bakwai a maiduguri akwai lokacin da muka je da daddare muka kashe wutan mu muna tafiya a cikin gona ba abin da ya faru in abin da boko haram suke kuma ku yi eh abin kenan eh Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Da kuma shi babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin Chadin, Major General Abdul Khalifa Ibrahim. Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tumatararru Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na da dan gari shirin da ke da haɗin gwiwa da gidan rediyo nagarta murya haɗakan jama'a da kuma murya Amurka da ke Washington DC gundumar Columbia sunana Nasiru Yakubu Nero. Ga da gayan mamman ɗan a Ga da gayan mamman za mu fara shirin ne da tarihin wani gari a karamar hukumar igabi da ke jihar kaduna sunan wannan gari kuwa gadar gayan ta haka ina tare da ɗaya daga cikin dattawa kuma shugaba na wannan gari da zai faɗa min sunan shi da kanshi daga na za mu ci gaba da tambayoyi akan abin da muke so mu ji daga gare shi kan wannan gari labai minis kake sunanka sunana da kake tambaya na sunana muhammad shu'aibu gadangayan wannan shine sunana da aka sani na da shi za mu so kaɗan ba mu takaitaccen tarihin wannan gari ganin cewa kai dattijo ne kuma shugaba ne a wannan gari mene takaitaccen tarihin wannan gari na gadargayar to tarihin wannan eh, gari gadargayar gari ne ɗan ƙaramin gari amma allah albarkace shi da albarkatu na ƙasa wanda duk jama'a suke so musamman abin da duk ya shafi noma akwai shi a garin gadangayan a doya ne tumatir ne albasa ne masara ne gero ne dawa ne shinkafa ne iburu ne duk abin da ka sani ana nomawa ana noma shi a wannan ɗan ƙaramin gari mai albarka ga gayan saboda haka shi yasa kaga garin ma yayi suna saboda yadda kasuwar gayen take cika ba a najeriya kawai ba har kasashen waje sukan zo garin gadangayen su sai amfanin gona menene yasa su garin ya samu ya hagu da biyu gadangayen da kofar shanu to gadangayen dai kowa sani inda aka ce gadangayen gari ne mai kogi kogi mai albarka gari ne mai kifi akan zo a sami kifi ko da wanda lokaci ka zo kana bukatar kifi a gadon gaya hmm. in Allah ya yarda za ka samu wannan kifi na biyu kuma kamar yadda na faɗa duk abin da kake bukata na amfanin gona hmm. in ka zo shi za ka same shi a gadon gaya insha Allah wannan gari a iya cewa ya kai kamar kimanin shekaru na da ka shi akalla zai kai kimanin shekara ɗari da hamsin akalla kenan dan ɗan kankanin gari ne Allah ya bunƙasa shi ta yi magana abubuwan da a iya samu menene kuka alfahari da shi cewa da an zo gadar gayan gashi kuke alfahari da shi wasu abubuwa ne kuke alfahari da shi a jihar kaduna duk abin da ka sani na amfanin gona har ma'adanai ga duwatsu nan a garin gadan gayar gundumar fanshano ga kuma kamar yadda faɗa ga kogi nan inda ka san duk inda kogi yake da kuma duwatsu to an san akwai albarkatu na karkashin kasa da sauran makamantansu duk abin da ake bukata insha Allah da an zo gadan ga za a sami akwai maganan kasuwanci inda wasu garuruwa suke alfahari da shi a iya cewa da gama tana alfahari da kasuwanci a muna alfahari da yan kasuwa akwai manyan yan kasuwa wanda duk abin da ka sani ana sayarwa insha Allah in ka zo gadan ga za ka same shi babban bakin cikin mu muna da kasuwa isasshiyar kasuwa wadda ko ina ana zuwa a ci kasuwan nan amma sai a zo a tatsi kuɗi na rabano shekara da shekaru kasuwan nan an kasa gyara mana ita kimanin wasu kwanaki nawa kasuwan take yi take ci wasu ranar ne take ci kuma mutanen da suke zuwa cin kasuwan daga ina da ina da ina suke zuwa to wannan kasuwa tana ci daga juma'a zuwa juma'a kullun juma'a zuwa juma'a take ci kuma kamar yadda na faɗa maka mutane daga Nijar suna zuwa daga cameroon suna zuwa daga a nigeria kuma niger kano eh, zamfara katsina da duk jihohin da ka sani ana zuwa kasuwar gadon gayan a ci kasuwa a sai kaya a koma na alfahari da wannan kasuwa fiye da yadda kake tsammani ka faɗa mana abubuwan da ake samu a garuruwan nan na gadar gayan menene matsalan ku wacce ta fi cin ƙwarya to babbar matsala mai ita ce a kasuwan nan gashi dai ana samun amfani musamman gwamnati da gwamnatin jiha da gwamnatin karamar hukuma suna amfani suna amfana da wannan kasuwa ta wajen revenue amma shekara da shekaru akalla kasuwan nan ta kai kusa shekara ɗari amma har yanzu ba mu da rumfa ta zamani kana nufin kasuwan duk shekaru nan ba ta da wani rumfuna ko kuma wani abu da za a iya ce da an ganta ga kasuwa ne da ake ci na kasa da kasa babu wani abu da za a iya nunawa a kasuwar gadon gayan a ce gwamnati ne ta in ka gan shi an an yi shi to mu yan garin ne muka yi ko kuma yanda suke zuwa daga wani gari ko wata jiha su zo su yi nasu amma a ci gashi gwamnati ne ta yi mana na kasuwa to har yanzu ba mu da shi a iya cewa kuna ɗaya daga cikin wanda kuke ci da kaduna da kewayenta da kuma ƙwarai kuwa har da na abba kaduna kawai ba har har ƙasashen waje ina gaya maka balle eh, jihohi kawayenmu ƙasan kamaru daga niger da sauran jihohin najeriya duk ana zuwa sai kaya ana wani sana'o'i ne matasan ku suka fi kuma kuke alfahari da shi noma shine babban sana'a da matasan mu suke yi karfi da yaji manyan dattawa kuma sun tsaya ga kasuwanci na saye da sayarwa yau da gobe alhaji mamadu shabu ga daga ka ce garin na kai shekara ɗari da hamsin kai yanzu shekarun ka kai yanzu kimanin nawa Kalla yanzu na da shekara tamanin da takwas to yanzu ma iya cewa akwai ka da masu shekaru irin wannan a garin gadar gayan eh akwai amma ho ba su da yawa wallahi ina ga maka ba su da yawa kila ne a samu mutum uku shi ma kila ne a samu mutum uku din anan garin gadan gaya kenan ka ga jiya ka ga yau ka ga tasowar gadar gayan ka ga cigaba alhamdulillah mun ga jiya mun ga yau kuma muna fata Allah ya sa mu cika da imani a kullum ina kira ga jama'a zauna lafiya kuma ina kira ga shugabanni su adalci don mai adalci ba zai taɓa sauka ya fadi banza ba adalci shine ginshikin zaman lafiya alhaji muhammadu shu'aibu gadagayin kenan dattijo shugaba kuma jagora na wannan gari gadar gayan da muka dan tabo tarihi da kuma jin abubuwan da suke samarwa al'umma da kuma kawunansu da kuma irin abin da yake damunsu a matsayin suna al'umma na wannan gari tare fatan za a kasance tare mu a wani shirin nan gaba su a madadin gidan rediyo na ga tamar haɗa kan jama'a da kuma murya amurka da ke washington dc gundumar columbia sunana nasiru ya nero kai na fara kitan ihu ta ambulan gada To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da saloman Abo da hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.